manyan dattawan babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da sauran masu ruwa da tsaki za su gana da shugaban jam'iyyar Sanata Alimadu Sharif don duba dinke barakar jam'iyyar da kaucewa jiran hukuncin da ba a san ko me zai fito ba daga kotun koli. Ba dai tabbacin bayani zuwa yanzu da ke nuna tsohon shugaba Jonathan yana son amshe madafun jam'iyyar don shirya babban taron zaben sabbin shugabanni da zai kawo ƙarshen bangarewar jam'iyyar gida biyu. Abin da ya fito fili shine mara sa ga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya bawa Sharif sai yancin mulkin jam'iyyar da hakan ya soke aikin kwamitin riko na Ahmad Makarfi. Tsohon ministan ma'aikatar kuɗi Rima Lawan Ingama ya ce manyan jam'iyyar za su taru don ba wa Sharif ɗin shawarin yadda zai ɗinke barakar jam'iyyar. Yana mai nuna amanna ga jagorancin Sharif ɗin zai kai jam'iyyar gaci. Dan mun san akwai bara gurbi sun gudu sun je wajen wani babban mu wai sun ce wai an suna musu 'yan sanda za su kama su suna gudu. Wani gudu yake har ya je ya ga wandan shirin gudu. Amma mun san yawancin jama'a kashi casa'in da takwas cikin ɗari mutanen kirki ne. To don Allah su daina jin ziga su zo mu haɗa kai. Sharif wanda ya gana da tsohon shugaba Jonathan ya ce yana tuntuɓa sauran iyayen jam'iyyar irin su Adamu Ciroma. Yau baka ga Malam Adamu Ciroma throughout siyasar nan da ya wuce ka taba ganshi ya je wani taron na siyasa. Malam Adamu Ciroma dattijo ne na kasa iyaye ne wanda suka bude jami'an nan bai taba bude bakin shi ya fada wani wani magana ba so yawancin shugabannin fati nan suna so a gyara fati akwai wanda suke da son ra'ayinsu watakila suna tsammani ne za su kawo ne su zauna su ce in je abu kaza kai sa nan can wannan ba zai yi da ni ba ne ya saska yadda na sani in su gwamna ne ai nayi gwamna shekara takwas in su senators ne nayi senators sau uku ba da zai ai wani yaro karmi ka zauna kun ce kun rauke ni in shugabance fatin nan ku zo ku ce ku sa ni in yi abin da ba daidai ba ba zan yi ba har gobe. Gononin PDP irin su Ayo yaushe na cewa san ba za su tafi da Sharif ba da hakan ne ma ya sanya karfin yiwuwar kafa sabuwar jam'iyyar PDP mai tashi da A wato APDP ko ko Advanced People's Democratic Party. jami'in labarun bangaren makarfi dayo adeyeye ya ce ba su da niyyar kafa sabuwar jam'iyya a lokaci guda ba za su hana magoya bayan su neman wata mafita ba shugaban kwamitin amintattun pdp wali jibrin bai so ya matsaya ta rashin son haɗa inuwa ɗaya da sharif ba. Mun bi hanyoyi da yawa duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganar nan. Ahmadu Sharif ya ki duk wani mai hankali na Najeriya ya shiga maganar nan Ahmadu Sharif ya ki saboda haka me zai sa mu je muna neman Sharif mu ce za mu zauna muna wani sulhu da Sharif kuma ba mamaki bayan wannan ganawa za a fahimci inda alƙiblar PDP ta dosa daga irin shinkafa da waken ginshikan jam'iyyar da za su bayyana a sulhun na sa kai koko kishin jam'iyya Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya